واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم sai suka yi rigegeniya wajen zuwa bakin kofa sai annabi Yusuf don ya kubutar da kansa ita kuma domin ta hana shi fita har ta yaga masa rigarsa ta baya sai suka haɗu da mijinta a bakin kofa sai matar sarkin ta ce masa cikin dabara ai babu abin da zai zama ƙobar wanda ya nufin yin alfasha da matarka in banda kurkuku ko ai masa azaba mai raɗaɗi